eh ina jin ku kwarai da gaske eh a'a ba haka muka yi da ku ba ina son ku sani yanayin harkar bikin rahila na duk wanda ya san ba alkhairi ne zai kashi ba ba na bukatar shi eh haka ne kai kai ne babban sa kai za a gaya musu <laughs> eh kamar bayani yadda ya dace don na san shi da abubuwa idan babu kai a harkar bukin nan kar ka zo ba na son a cutar da kowa da gurin nan don wannan taro ne da za a yi da 'yan adam da aljanu don kai na son kai fitinanne ne kai eh ba na son irin wannan gangami ne aka ce za a yi amma ba na son ana nan ba na son ku zo ku cutar da mutane a gurin kai kai ne babban su duka bi su ɗaya bayan ɗaya ka musu magana to shi kenan eh ina zuwa a dakace ni a dakace ni yawwa ira eh, lauje malam dudu kai ke tafe ana ta aiki a ah, to aiki ai shine aiki da ake yi kwana dare da rana ana tsawatarwa ne dangane da wani biki da za a yi na aljanu da za a yi gangami akwai wata aljanar rahila da za a bikinta a nan kan dutsen kusufa to ka san yanayin iska eh. <laughs> gurin mazan akwai yanayin biladama da za su zo ka san shi kuma iska an kaga ya tono ta kasar in ya zo ga nan in aka haɗin nan zai ga an samu damuwa sai su haura kici to shine na kira sarakunan su gaba daya nake sanar da su ka na Najeriya za su zo kasashe da dama za su zo ka a kamar za a gangamin taron bikin iska ya za na tara manyan su nake sanar da su cewa ba rigima kar a cutar da kowa malam <laughs> to ira lauje kenan malam dudu ira lauje abin da ke tafa da ni eh wata damuwa ce zan iya cewa babba kuma ba zan iya cewa karama ba to ka san tun da nake ba da ba jika ya Allah bai ayyarta ka da haihuwa ba haka ne to na bi dadiraye na bi dadiraye na je gidajen karuwai akwai gidan karuwan da na zauna na kai shekara uku ikon Allah ka dai gane ki na gane iro to na dai wallahi nayi nayi iya bakin kokari na na ga tufa Allah bai kawo ɗannan ba eh kuma Allah bai kawo ba kaga dole ba ta kawo to ni kuma ina so a ce na samu magaji wanda zai gaje ni gaskiya ne kan na mutu a ce babu wanda zai gaje ni akan wannan harka da nake kai to shi yasa nake so in kawo yaron nan ka sa mai aljanu ko mai tanni dan dan dan dan dan lake nan. eh ina so in kashi ka sa mai aljanu ko guda mai tanni yanda zai zauna a kusa da ni to ira lauje na'am a baka da matsala da wannan to in dai abu ne da shafa harkar lodi na aljani ka san ko a mota aka ce ai kuri a dora zan jira aljanu abin da nake so da kai yau da daddare zan tsaya zan natsu zan tantance zan gano aljanun kalan namu na nan na kamaru wanda ba su da gaddama ba su da taurin kai ko kai fa ma dodo za a yi ware nan lodi yadda ya kamata kar a je a ma lodi a sa ma yaro na sun ko na ethiopia ko a cillaye wajen senegal din nan haka <laughs> idan aka tashi aka nemi da kamar masu saukin kai wanda ba su da wahala da sha'ani eh. za a yaro lodi ya zauna ka amfane shi amfane ka shi yasa nake so ka sa me aljanu na kamar nan gida <laughs> gida kamaru to ka sa me na local government kar kan tura shi wani karka ka iro to yau kar ka dami iro yawa kar ka gani karka damu a duba a gani kar ka damu yau da dare nan Allah da akan ka zan yi aiki zan ware aljanu guda mai tanna nan kamaru to gode za a wa yaron lodin su zai amfane kai amfani kansa kuma ya amfani mutanen unguwa yauwa saboda ka karka damu ma an dodo karka damu to nagode karka damu nagode karka damu nagode